Yau ce ranar da Ganduje ya tuɓe raunin Sunusi Lamido. Ɗan China ya amsa laifin kashe Ummita a kotu. Tarihi baya karya domin ko abu ne tabbatacce wanda ya faru a baya. A rana irin ta yau ne wato tara ga watan Mayu, gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya tuɓe raunin Sunusi Lamido, ya sauke shi daga sarautar Kano ya kuma ɗauko Aminu Ado Bayero ya naɗa shi a matsayin sabon sarkin Kano. tabbas wannan al'amari da ya faru yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka taɓa jijjiga jihar Kano domin kuwa an sha dambarwa da cece kuce a lokacin da abin ya faru. A rana irin ta yau ne dai wato tara ga watan Maris na shekarar 2020 wato shekaru uku kenan da suka wuce. Gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya yanke hukuncin sauke Muhammadu Lami Lamida na biyu daga kujerar mulkin Kano bayan ɗaukan tsawon lokaci da aka yi ana zaman doya da manja tsakanin masarautar ta Kano da kuma gwamnatin Ganduje. wato dai tun kafin ma ganduje ya kai ga sauke sulami ɗan dama an yi zama na rashin jituwa a tsakani na tsawon lokaci wanda daga ƙarshe ganduje ya yanke wannan hukunci na sauke sarkin sanarwar Tuɓe raunin sarkin kuma ta fito ne daga bakin sakataren gwamnatin ta jihar kano wato alhaji usman alhaji wanda a cikin sanarwar ya faɗi dalilin tuɓe raunin sarkin da farko dai gwamnatin jihar Kano ta zargi Muhammadu Sunusi Lamida na biyu da rashin yi mata biyayya wato dai sarkin baya biyayya akan abin da ganduje yake so wannan shine dalili na farko da yasa aka tuɓe raunin sarkin dalili na biyu kuma shine an zargi sarkin da kin bin dokokin jihar Kano wato dai a cewar sanarwar tsohon sarkin Kano baya bin dokokin jihar Kano wannan kuma na daga cikin abin da yasa aka sauke shi daga sarautar tasa sannan kuma gwamnatin ta kano ta zargi tsohon sarkin da tsoma baki akan al'amuran siyasa wato dai a cewar gwamnatin kano sarkin ba shi da hurumin zaɓa ko kuma ya magana akan ɗan takara ko kuma ɗan siyasar da yake so wannan ne ma ya sa wasu suke zargin gwamnatin ta Kano akan cewa ta tuɓe raunin Sunusi ɗan ne saboda yana magana ko kuma yana bayyana ra'ayin shi akan injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Kowa kuma ya san cewa ba a ga maciji tsakanin su ganduje da su Kwankwaso. To bayan Ganduje ya tuɓe raunin Sanusi Lamido ya soke shi daga sarautarsa, sai aka tattara tsohon sarkin aka mai da shi wani ƙauye da ake kira Loko wanda yake a cikin jihar Neja ta Najeriya, inda anan sarkin ya wasu 'yan kwanaki cikin yanayin kaɗaici da kuma tozarci. Bayan tsohon sarkin ya gama zamansa a ƙauyen Loko, sai kuma ya tattara ya koma jihar Legas da zama, wanda har yanzu yana ci gaba da zamansa a jihar Legas ɗin. tun daga wani lokacin kuma tsohon sarkin bai sake waiwayar jihar kano ba sai a 'yan kwanakin nan da hanya ta biyo da shi a yayin da zai je jihar jigawa sai ya danya da zango a jihar kano wanda ya ɗanye 'yan awanni sannan ya ci gaba da tafiyarsa zuwa jihar jigawa a lokacin da gwamna ganduje ya tuɓe raunin sunu sulamido ya kuma kore shi daga kano tsohon sarkin ya yi wasu kalamai a takaice wanda yanzu kuma kafin mu ɗora akan labarin mu na gaba bari mu tuna muku da abin da sarkin ya faɗa a lokacin da aka tuɓe raunin nasa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكل من cikin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ni'imominsa waɗanda ba sa ƙarewa cikin ni'imomin da allah yi min allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara an naɗa ni sarkin kano ranar takwas ga watan jun shekara ta hudu. ya raya ni a cikin rayuwa da lafiya shekara kusan shida akan wannan gado da wannan gado namu mai albarka a yau ubangiji subhanu wa ta'ala wanda ya bada sarauta ya kaddara ya karba ko da yaushe muna faɗa cewa sarauta ajali ne da ita kwanakin da allah ya rubuta a kan gado ƙayyadaddu ne idan ranakun nan sun zo ko ana so ko ba a so sai an tafi saboda haka mu mun karbi dukkanin abin da allah ya yi mun yadda mun gode mun yi farin ciki kuma mun san shine alhari a gare mu muna godewa al'ummar kano a dukkanin shekarun nan ƙauna da suka nuna mana da soyayya da biyayya da addu'o'i muna godewa dukkanin waɗanda suka taimaka mana a cikin harkar mulki 'yan majalisarmu da hakimai da suka ba mu goyon baya. muna godewa 'yan uwa na zumunci waɗanda suka tsaya suka kare martabar mu da martabar gidan nan muna kira ga al'umma a zauna lafiya wanda allah ya ba wa sarauta mun umarci iyalanmu da 'ya'yanmu da waɗanda muke da iko a kansu duk wanda allah ya bawa al'umma suka mubaya'a su je su yi masa mubaya'a su bi shi su kare martabarsa su kare mutuncinsa saboda martabarsa da mutuncinsa ita ce martabar wannan gida muna gode wa 'yan uwa muna haƙurantar da su muna tabbatar musu cewa allah baya kuskure duk abin da allah ya yi shine daidai kuma yau kada ta dame su abu idan ya fara ƙarshensa ake dubawa allah ya samu yi ƙarshe mai kyau allah ya samu gama lafiya mun gode wa allah da ya ba mu dama muka yi shekarun da muka yi da ya ba mu dama muka yi gine-gine da muka yi a gidan nan da ya ba mu dama muka dawo da sarauta sunnar sarki halifa kuma abin alfahari ne a wajenmu yadda halifa ya yi sarauta da yadda ya barta allah ya ɗora mu akan wannan sunnar allah ya sa yadda ya gama a kusanci da allah kuma mu gama a cikin wannan kusanci muna gode wa 'yan uwa musulmi addu'o'i da aka yi na alkhairi shekara da shekaru muna roƙo a ci gaba da addu'a wannan ƙasa ta mu kano allah ya bata lafiya da zaman lafiya allah ya yi muku albarka allah ya raya ku allah ya dawo da ƙasar da arzikinta allah ya ba da shugabanni nagari wannan gida namu allah ya kare mutuncinsa da martabarsa ƙasanmu allah ya dawo mana da ita allah ya sada mu da alkhairi muna godiya mun gode mun gode mun gode mun rabu da ku cikin farin ciki mun rabu da ku cikin kwanciyar hankali mun rabu da ku cikin godiya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin to wannan kenan a wani labarin namu kuma babbar kotun jihar kano da ke zamanta a unguwar bamfai mila road ta ci gaba da sauraron shari'ar nan ta mr jen kongrong wato ɗan ƙasar china nan da ake zargi da kashe budurwarsa bahaushe 'yar asalin jihar kano mai suna ummu kulsum sani buhari wadda ake kira ummita Tun da farko dai ana zargin ɗan ƙasar China wato Mr. Zheng rong da kashe budurwar tasa 'yar asalin jihar Kano wadda take a unguwar Jambulo karamar hukumar Gwale wanda a lokacin rahotanni suka ce ɗan China har gida ya bita ya kashe ta. a zaman kotun na yau alhamis ɗan canan ya gabatar da wasu fayafayen bidiyo guda shida waɗanda suke ɗauke da budurwar tasa a ciki wato ummita da kuma wasu 'yan uwanta da kuma wani faifan bidiyo guda ɗaya wanda yake ɗauke da wani kare da ake takaddama a kansa mai suna charlie lauyan da ke kare ɗan china mai suna barista balarabe muhammad dan azumi ya gaya wa kotu cewa suna da wata sauran shaida guda ɗaya wadda za su gabatar a zama na gaba. lauyan gwamnatin jihar kano kuma kwamishinan shari'a barista musa abdullahi lawan ya yi wa ɗan canan tambayoyi irin waɗanda ake yi a kotu wanda a lokacin ɗan canan ya gaya wa kotu cewa ba a san ransa ya kashe budurwar tasa ba wato ummita sannan kuma ya gaya wa kotun cewa baya so a kashe shi to da alama dai wannan shari'a ta ummita ta zo ƙarshe domin kuwa gashi nan dan canan da bakinsa ya amsa laifinsa a bayyana jama'a a kuma gaban alkali da sauran lauyoyin da suke cikin kotun. To daga ƙarshe dai alƙalin kotun mai shari'a Sunusa Ado Ma'aji ya ɗage ci gaba da sauraron shari'ar zuwa ranar 29 da kuma 30 ga wannan wata da muke ciki na Maris.